Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu kai tsaye ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safinatu Sada Sodengi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Yau Litinin takwas ga watan Janairun 2000 shekarar 2018 za mu yi magana ne akan fushi da kuma yadda ya kamata mu yi idan mun fusata. Da haka yake amma kamun so mun tabin da za a je yau za a yi magana ne da daddare a shirinmu na dare in Allah ya kai mu anjima kenan mm. tare da rabi za a yi magana ne akan kama shugaban 'yan aware na ƙasa kamar da aka yi kanshi za ku buga mana waya a shirinmu na dare mm. wanda kuma yanzu sai mu ce muku shin wannan magana da muke ta maganar fushi madina fa ta tattauna mana da mutane. 我。 ana magana akan magana fushi farko Allah subhanahu ta'ala a cikin alkur'ani yana gaya mana cewa Allah ne ya fi sarra'i wa darra'i wal kadhimin wa ghayza wal afin an nas wallahi bil muslim duk mutumin da ya imani Allah subhanahu ta'ala yake cewa su ne wa'annan suke ainihin wato suke cewa dan Allah kuma suke boye fushin su yi mutane afuwa alhalin suna da ikon da za su mai da wani martani ko wani abu amma za su yi haƙura saboda Allah subhanahu ta'ala ya musu umarnin su yi din duk wanda ake masa abu ya hakuri to Allah subhanahu saboda ina son sa To baya ga amsoshinku na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter da ma Instagram. Za mu yi ƙoƙarin lalubar likitan mahaukata ko mu ce masu hankali Usman, mu ji ko fushi na da alaƙa da hankali ko rashin sa kin san likitocin da ke duba lafiyar kwakwalwa haka muke ce musu a gida likitan mahaukata <laughs> to amma magana gaskiya lafiya ce ta kwakwalwa magana hankalin kwakwalwa ko rashin hankalin kwakwalwa din to sannan kuma za mu fara da amsoshin tambayar da muka muku ne a shafin facebook da twitter muka ce muku ta yaya kuke shawo kan ku kanku idan ranku ya ɓaci an hasala kenan. To, sakon farko ya fito ne daga Jamilu Muhammad Gwaram. Ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, ɓacin rai halitta ne daga Allah. Wasu basu ma san menene ɓacin rai ba, wasu kuma abu ƙanƙani kan sa ran su ya ɓaci. Ina danna ɓacin raina ne a lokacin da na yi tunanin cewa komai mai wucewa ne. Da gudun sai mutum ya ɗau mataki nan take kuma a ƙarshe a zo a ji kunya. kuma manzon Allah ya umarce mu da kada mu yi fushi ko da mutum ya bata maka kada ka nuna ranka ya ɓaci bahaushe na cewa idan aka jefe ka da dutse ka ɗau fura rama da fatan za mu rika danna zuciyoyinmu <laughs> to sai abdulsalam mai walda dambam ya ce salam yau da gobe hakika ta inda nake shawo kaina idan raina ya ɓaci shine nakan tuna cewa dama babu yadda za a yi ɗan adam ya dawwama cikin jin daɗi kuma dole ne Allah ya jarrabe shi kuma dukkan abin da haƙuri bai baka ba to fa rashin sa ba zai baka ba sai Ibrahim Rabilu tsafi ce to addini ya karantar da mu yadda zamu magance matsalar fushi idan an bata maka rai abin da ya kamata ka fara cewa shine daga gare shi muke kuma daga gare shi zamu koma to insha Allahu za a samu maslaha mm, to gaskiya ne <laughs> to sai mm. kuma Umar baban yaya ko babban yaya ne yake so sa mm. sabon gida ya ce ta hanyar yin haƙuri da kawar da abin da zai sa ku rigima da jawo abin da zai haɗa ku don Allah zai haɗa ku to Allah ya kyauta yake. Mm. To sai Muhammad Musa Dambam ya ce in hankali ya gushe hankali ne yake nemo shi ta hanyar yin haƙuri da juriya da mantawa da duk wani abu da ya faru a lokacin domin ba a yanke hukunci a cikin kunci ko bacin rai. Mm, sai kuma Daud Garba bin Afan Fatuskum ya ce tab gaskiya kamar ni kam yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ba na zuwa hira a wajen 'yan mata saboda ba sa ji <laughs> <laughs> mene ne ba sa jima wato mm. ba sa gudu kenan ko gudun mm. ɓata wa mutum rai ni kuma gaskiya akwai zuciya kamar menene da magiri da magiri ina ga to man yan mata kadai ke bata rai ba inda ake bata na ga shi kin san kowa da inda ya fi wayo <laughs> sai Imam Abdul Azare ya ce hmm. nakan yi shiru in kaurace wa magana zuwa wani lokaci kankani sai ne nemi fushin nan na rasa mm-hmm. hmm. to Umar babban ne mun karanta wannan sabon shi ba hmm. ma maimaita ba ah, Jamilu Musa Sabon Layi ya ce salam yau da gobe ni dai ina shawo kaina ne idan raina ya ɓaci da wasu abubuwan alheri da na yi ko kuma aka yi min mini bayan haka kuma ina shawo kaina kuma da tunanin wasu daga cikin kalaman masoyata ku tashi lafiya. <laughs> sai gali raja faki ya ce yau da gobe hakika ina kasancewa mai ba kai na haƙuri da a duk lokacin da raina ya ɓaci domin na san cewa idan har zan yanke hukunci akan wani abu alhalin raina na ɓaci to ba zan yi adalci ba shi yasa yin haƙuri ya fi sai imam abdul azare ya ce ta oh, wannan mm. an karanta shi mm. to bari mu je ga buhari hayaguru ya ce a duk lokacin da na tsinci kaina a cikin wani hali na bacin rai nakan shawo kan matsalar ce da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga bisani kuma sai in ji natsuwa ta samu na mm. gode ku tashi lafiya sai ahmad shaibu sakwaya ya ce salam yau da gobe a gaskiya idan raina ya ɓaci nakan shawo kansa ta hanyar abbatar sunan allah ko kuma kallon sinima to <laughs> sai mu ce Allah ya mu mm, dace to sai ashiru lawal na goma ruwan baure ya ce salam yau da gobe mai sa amare amarya to gashi daga nan ma fushin ya shigo kenan <laughs> ko shakka babu yau kun yi tambayar da ba za ku samu sahihiyar amsa ba sai dai hauragiya domin kuwa eh, lamari irin na fushi babu wanda zai ce ga maganinsa da yake da shi idan ya same shi domin idan har akwai maganinsa ai sai a yi amfani da shi kafin a yi fushin hmm. tabbas saurin sauka daga fushi sai wanda Allah ya zaba wa ruwan haƙuri a zuciyarsa ya zuba wa ruwan haƙuri a hmm. zuciyarsa muna fatan Allah ya ƙara mana haƙuri a rayuwar mu amin to amin amin to idan muka koma shafin mu na Twitter at Sagir Sa'ad BKC yace to ni dai idan raina ya ɓaci sai na ɗau alkur'ani mai girma na karanta ko kuma na ɗauki wayata na shiga social media media domin na samu farin ciki haka Allah sa to kai shige social media wani ya sake gundaka masa <laughs> gaskiya ne sai kuma alhaji mahmud kaura 01 ya ce ta hanyar baiwa zuciya magana da kuma lallashinta kasancewar dama ɓacin rai daga zuciya ne kuma takan iya kai mutum ga aikata abin da ba daidai ba matukar dai bai yi haƙuri ba da fatan allah ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu ya kuma kare mu daga aikata ba daidai ba amin hmm, sai at imam underscore uba ya ce salam yau da gobe a gaskiya ni kam a duk lokacin da raina ya ɓaci to kawai ina mai da lamarin ga allah haka ne kuma Allah yake yaye min bakin ciki to sai sakon karshe daga atilawan likamba ya ce hashtag yau da gobe mm. hakika bacin rai babban abu abu ne wanda shi ke haddasa wa mutane da dama da na sani duk lokacin da ranka ya ɓaci hanya ta farko shine ka yi imani da Allah ka gaggauta yin karatun alkur'ani ko da aya ɗaya ce ta yin haka zai sa ka sauka daga ɓacin rai Allah ya mu dace to amin amin to kin fa sakonnin kenan sai mu ce mm. sai mu bar su anan haka saboda lokaci to a ci gaba da turo mana da sakonni To game da yadda saurin fushi yake da kuma yadda muke yi idan ranmu ya ɓaci, Madina Dauda daga Abuja ta tattauna mana da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a zauren yau da gobe. Kamar kullum ina tare da baƙi na mutum hudu. Akwai Ustaz Awalu Ali Usman da Fatima Muhammad Mustapha da Zaliha ɗan Raka. Jama'a ina muku maraba da zuwa. Salamu alaikum. To yau za mu yi magana ne akan yadda za mu iya kawar da fushi a harkar rayuwar mu na gaba abin da nake nufi da gaba ɗaya shine zamantakewa. Shin ta auratayya ne? ta mu'amala da 'yan uwa ne ta mu'amala da makota ne da 'ya'yan cikinmu ne kasuwanci ne duk abin da ya shafi rayuwa yaya za mu yi mu kawar da harkan fishi a cikin wannan al'amari bari mu fara da ustaz tun da shine malami a cikin mu malam yaya za mu yi mu kawar da fishi a'udhu billahi shaitanir rajim yan ah, uwa ana magana akan magana fushi farko Allah subhanahu ta'ala a cikin alkur'ani yana gaya mana cewa Allah zai fi kuna fi sarra'i wa darra'i wal kadhimin al ghayz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wa'annan mutane duk mutumin da ya imani Allah subhanahu ta'ala yake cewa su ne wa'annan suke ainihin wato suke cewa dan Allah kuma suke boye fushin su ko da an bata musu rai to za su boye fushin su su yi mutane afwa alhalin suna da ikon da za su mai da wani martani ko wani abu amma za su yi haƙura saboda Allah subhanahu ta'ala ya musu umarnin sai haƙuri din di yayin da ka yi haƙuri to sakamakon ina ga Allah subhanahu ta'ala domin Allah subhanahu ta'ala sai ce ina san masu kyautatawa duk wanda ake masa abu ya haƙuri to Allah subhanahu ta'ala ina son sa Allah subhanahu ta'ala ya shi kyakkyawan shaida cewar ina son sa wannan ya daga cikin dalilai da isa ya kamata a ce duk wani tun da kamata ya haƙi zuwa kowa da kowa mutum ya yi inga haƙuri akan duk abin da yake zai iya mai da mutane akan su ya haƙuri barin da gare ki hajiya fatima muhammad mustapha kin ji abinda usta zai faɗi me yasa mutane ke fishi in dai har an san da wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to a gaskiya mutane suna sane da cewa fushi ba shi da amfani duk abin da mutum ya yi shi a cikin hushi zai zo ya yi nadama zai zo ya yi da na sani kuma an ce duk mutumin da ya ɗauki haƙuri akan abin da aka masa zai ga sakamako a wurin ubangiji saboda haka kuma duk abin da aka yi shi cikin hushi aiki ne na nadama akwai a cikin wani hadisi abu huraira ya yi magana a kan wani mutum ya zo ya sami annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan abu na hushi ya same shi me ya kamata ya yi shi ne sai ya ce annabi ya mai da martani sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi haƙuri kar ka yi hushi ka yi haƙuri kar ka yi hushi to ka gani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya tausasa masa zuciya da wannan to me kuma ya fi wannan kuma haƙurin nan lada za ka samu akai zaliha barin da gare da a an fi ganin shi na nufin an fi ganin fushi a matasa irin ku to ke me kike ganin yake jawo ire-iren waɗannan abubuwa assalamu alaikum to ni dai ina ganin kamar rashin haƙurin dai shine abin da yake kawowa idan mutum har duk abin da aka yi maka ka ce dole sai ka mai da martani a kai to duk shi irin wannan yake kawo haƙuri saboda duk abin da aka yi ma mutum in aka ce a yi haƙuri an san an cuce shi ne to amma the best thing din ne ya yi haƙurin in kai haƙuri insha Allahu za ka ga Allah ya musanya maka wannan abin da alkhairi abin da ma baka yi tunani ba sai ka ga Allah ya maido maka da shi ustaz amma in dai aka ce mutum ya yi haƙuri shin an haramta in an bata maka rai karama daidai kwatankwacin abin da aka yi maka a Allah subhanahu ta cikin alkur'ani cikin sautin hali Allah ya nuna mara cewar in an ma abu to in wa in a kautun bisli ma qubi wa amma kai haƙuƙo ko in wani in sabatun fa cewa in an ma abu in an maka wani abu to za ka iya mai da martani daidai abin da aka yi ma amma kai haƙuri to fa shi yafi Allah subhanahu wataala ina son masu haƙuri saboda haka in an maka abu daidai gogon abin da aka yi ma za ka iya rama amma kada ka wuce inda aka inda aka yi ma so haka amma kai haƙuri din Allah subhanahu wataala akwai sai mace kai haƙuri din shi yafi saboda haka shi yafi lada shi yafi kuma alkhairi kai haƙuri din amma inda za a yi ma abu ka ce sai na rama amma iya abin da aka yi ma din kada ka ƙara ko ɗaya ba kai laifi ba ba kai laifi ba da sai amma kai haƙuri din shi yafi shine mafi alkhairi akan ce zuciya ba ta da ƙashi, to tunda ashe gashi an auna biyu nan an ce kai haƙuri nan kuma an ce a'a in fa ba kai haƙurin nan ba za ka iya ramu ko kwatankwacin abin da aka yi maka mm-hmm. me kike gani yasa ko ko shine kika ga yasa wasu suke ɗaukar zuciya su ce sun yi wani abu to salamu alaikum kamar yadda ustaz ya bayani an ce idan kai haƙurin nan kana da lada in kuma ba za ka iya haƙurin ba akan abin da aka yi maka kana iya ramawa daidai kwatankwacin abin da aka maka amma koyaushe idan mutum ina gani yana tare da addu'a a zuciyansa don wani abin ma za ka hango kafin ma a yi maka cewa abu kaza zai iya faruwa za a iya cutar da kai ta hanya kaza mm. kana hangowa yana zuwa to kafin ya zo ya kamata a yi nazari kada a yi gaggawan mai da martani a tare abin tun kafin ya zo da addu'a an ce addu'a shine maganin komai idan kana yawaita irin kana yawaita addu'a akan irin wannan to sai kiga ko da abin ya zo za ka mai da martani Allah zai baka basira cikin ikonsa ka mai da martani yadda ya kamata wanda har zai kai ga shi wanda ya maka abin nan a'a dan uwanka ne makoci ne mutane ne da ake zamantakewa da su shi da kanshi saboda addu'an nan da kai kafin ka mai da martani shi da kanshi zaki ga jiki ma ya mutu jiki ya yi la'asar nan gaba shi ma in ma halinsa ne haka ka ɗauko mishi ta hanya ne kamar ma wa'azi kai mishi to zai rika aunawa kafin ya kai sara nan gaba ustaz ta yi maganar mutane ya sa na tuna yanzu ina ga alal misali kana zaune da waɗanda addinin ka ba ɗaya da su ba yaya wannan zamantakewa zai kasance idan har aka ɗan takale ka kuma ka ga alaman cewa fushi zai taho cikin zamantakewar ku eh daman ya halitta ai ka zauna da wannan ake sabanin addini ba wani matsala annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da wannan suke ba musulmi ba kuma sun yi zaman lafiya saboda akwai ma'amala da ta haɗa ku da mutane wanda ba musulmi ba ko da wani abu ya faru dangane da abin da ya shafi harkar rayuwa wani bacin rai zaka iya haƙuri ai sau haka ba a ce wai don wani ya haɗa ka da wani ke ba musulmi ba ba kuma zaka haƙura ba in yi ma wani abu a'a ko da ba musulmi ba ne in dai Allah ya haɗa ku zaman ku da shi wani abu ya faru zaka iya haƙuri in dai ba kuma addini ita ba tsakanin kai da shi tsakanin kai da shi wanda ya shafi ka kai da shi ne wani abu ya faru mu'amalar ku wannan ya kamata kowa ya kai haƙuri wannan shine mafi cancanta in dai ba kuma bangaren addinin ka yazo ice zai shafa ba to wannan kuma kaga wani abu ne mai zaman kansa shi daban amma dai mu'amala ka ta rayuwa wannan ba buƙatar cewar in ba musulmi ne ko musulmi za ka mataki a duk ɗaya ne ko za ka yi haƙuri kamar inda addinin musulunci ya faɗa. to zali hakin ji abin da malam ya ce ke na san ki mu'amala da kawaye da abokan zama waɗanda ba addini ɗaya ba ko a makaranta ko ire-iren wannan yaya hulɗar ku ta kasance ne tsakanin ki da su ko da wani lokaci sun ɗan tayar miki da fushi to a gaskiya ni idan irin haka ya faru kamar in wani ya ɓata min rai in na ga cewa mun saba da shi misali lokacin dai a gaskiya ba zan nuna mishi bacin raina ba mu yi ta cece in ce ku ce da shi sai bayan dan lokaci kaɗan zan je in ce maka ga shi fa abin da kai min ɗazu gaskiya ban ji daɗi ba so idan ka yi admitin cewa um, abin da ka yi ba hakan ba ne ka bani haƙuri in kuma na ga za ka raina min hankali ba za ka ban haƙuri ba zan kyale ka amma alaƙa ta daga lokacin da ni da kai dai ba zai kam zona kaman da ba gaskiya hakan hajiya me yasa kike ganin zaliha ko malam ne yake zabura ya ce wani abu ta ce alakata da wanda ya mata ta fishi ba zai zama kamar yadda ya kamata ya zama ba saboda kenan kila ya bata mata rai za ta rika kauce masa ya ka ga wannan a to ai gashi farko na riga na faɗa cewa misali ka rinka haɗe fushi Allah ya ce a rinka haɗe fushi har in dai kai ishafa abin da ima kai ishafa ba addini taɓa ba ba addini musulunci taɓa ba kai ishafa ya kamata ka yi haƙuri ya kamata ka yi haƙuri ma'ana daman ko ba a ce dole kowa sai ya zama abokinka kullum kullum mutum sai kun zama ba ce haka ba abin da ba a so dai kawai daman ma'ana eh, in shikaki ma'ana eh, rigima ma'ana tsakanin kun jin haushin juna kuna gaba wannan shine ba a so amma salamu alaikum ina wuni ina kwana wannan duk ba wani abu ne ko da mutum ya bata mara za ku ci gaba da gaisa da shi kuna ci gaba da ma'amala da shi amma ma'amala wai ba dole daman kowa sai kai ma'amala da shi ba abin da ake nufi kowa sai zama abokinka ba ba dole ba to malam saboda Allah in kana da abokanai don wani ya bata maka rai kuma ba dole sai kai mu'amala da su ba ai kenan sai ka kare babu abokanai kuma ka rabu da mutane gaba daya eh ba ana ba haka ake nufi ba ba ana nufin cewar wai dan an bata mari shikenan kada kai hakuri ba karbu a ma'ana ka ci gaba da mu'amala da kowa kuma ka ce da mu'amala da shi amma wai abin da nake nuna mata ita da take magana cewa ba a ce duk kowa zai zama abokin ka ba dan daman ba wani mutarin. so kamata yake nan ka zaɓi a cikin ba wai dama ba kowa bane abokin naka a cikin abokanan na nake magana wanda ya bata min rai naga zan iya mishi magana shine zan mishi magana idan na ga yayi admitin cewa yayi min laifi ya ban hakuri shikenan mu ci gaba da rayuwar mu yanda muke amma idan ka ce min ba haka ba a gaba ma zai kara ma zai kare yawwa zai abin da ya fi haka to sai a janye yawwa yawwa to hajiya fati an fi sanin mata da mm. taushin zuciya mm. da sauransu amma kuma cikin yan kwanakin mu ne aka fi jin mu da mugayen abubuwa da ke faruwa fitinu iri iri da fishi iri iri mm, menene shawarar ke shawara ta a koma ga Allah a zauna a yi tunani tarbiyya kuma na yara yana taka rawan gani a gaba yara yanzu mu lokacin da muke tasowa idan aka kalle ka da ido ma ya ishe ka ka san me ake nufi yaran yanzu ba su da wannan tarbiyyan ba su da wannan tarbiyyan mu a lokacin nan fa mun dawo daga makaranta kana tuka uniform ka da daga boko malam yana jiran ku kun gama da malam lesson teacher ne ya zo kuma shi ma lesson teacher na a yawancin a da yawanci ba musulmai ba ne amma kuma a wurin karatun ma suna koya mana ba mu isa kuma mu yi musu rashin kunya ba ana ji yana ce dan ya zo gidanmu koya mana karatu ya faɗa ko mun yi ba daidai ba giya ma zai zane mu da shi idan aka ji kuma mun mai da wani martani a gaban shi kuma za a zo a ƙara mana na biyu wannan ya samu mun san abin da muke ciki a addininmu da sauransu saboda haka yanzu mun taso duk abin da ya shafi eh, mu'amalar rayuwa da sauransu mun sai da za mu tare shi da dabara da wani lallami ma wani ma eh, zai maka laifin ya kamata a ce ka ji haushi ka janye daga gare shi kamar yadda wannan kanwata ta faɗa amma sai kiga in kana da haƙuri ma wani lokaci don gudun zuciyar mutum sai kaga kai ne ma za ka ɗan lallami mutumin don a zauna lafiya an daɗe tare amma yanzu yaran yanzu iyayen ma ba sa so a kalle su ma ka harari ɗansu ma. Iyayen ma ba su tsira ma daga hannun yaran ba. Malam ne za ka ce eh, a shawarar irin wannan hali da muka tsinci kanmu a ciki eh kamar da aka yi bayani cewa farko dai tarbiyya iyaye aka Allah subhanahu ta'ala da man sisa yace ce annabi sallallahu baka shawara cewa ka auri mace ma'abociya addini domin in ka auri ma'abociya addini to insha Allah ana kikkiawan sarin yayanka za su zama masu addini to duk abin da muka mun kyale addini ne ga baki daya mun dauko rayuwar duniya mun sa sisa to domai dole dole komai ije jagule za mu samu matsala a cikin rayuwar mu ta da kullum to amma da za mu ɗauko cewar tarbiyya tun daga lokacin da aka haifi yaro har izuwa makaranta da zai da sauransu kulawa da shi ana kulawa da tarbiyyarsa to insha Allah ba a taɓa samun irin wannan tumutsalin ba kamar yadda ta faɗa ne cewar wani lokacin yaron ma kana so kai masa faɗa amma iyayensa ma suna jan haushinka da ba wani bambance yaron waje da yaron gida danka da ɗanka ba kawai in dai ka gaskiya duk ɗaya na na ne to amma tunda ka ce ka ne to da mun dole a samu matsala duk yayin da ka ce ɗa naka ne kawai kai kai kaɗai to wallahi an samu matsala wallahi mun gani tun muna yara mun gani cewa duk wa'annan suka taso aka ce su su ne to kuma yanzu an samu matsala a halin yanzu a rayuwarsu zaliha ba da shawarar ki ta ƙarshe ga matasa ni dai shawara ta ga matasa shine haƙurin nan dai da ake cewa a yi haƙuri idan mutum ya maka laifi ko da kana da dama da ikon da zaka rama ka yi haƙuri idan ka yi haƙurin nan insha Allahu za ka samu nasara sannan kuma tarbiyya kamar yadda hajiya ta ce da malam yana da matukar amfani wajen um, gudanar da irin wannan haƙuri da ake cewa idan har ka samu iyaye na gari masu tarbiyya masu kuma sanin abin da ya kamata in suka taso da kai ta hanya irin wannan na hanyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to insha Allahu duk wani abu na rayuwa da za a yi maka ko wanda za a cutar da kai addu'o'i da kuma haƙurin nan shine zai zama maganin a gare ka. To, da wannan shawara ta zaliha ɗan raka muka kawo ƙarshen wannan maudu'i maudu'inmu na batun yadda za mu kawar da fushi a rayuwarmu gaba ɗaya. To a madadin waɗanda suka taya ne, a walu Ali Usman da Fatima Muhammad Mustapha da ita kanta Zaliha ɗan raka, ni Madina Dauda da na shirya shirin na kawo gare ku nake cewa Ubangiji Allah ya kai mu makon gobe za mu sake dawowa da wani maudu'i da zai zama mai ilmantarwa mai faɗakarwa ga dukan ku 'yan uwa da matasa baki ɗaya. A huta lafiya. your song. To Allah ba mu haƙuri. <laughs> Mun gode Ibrahim Alakama da naka gudunmuwar a ganin shi ma da waka ya ce a tuno dai. <laughs> Mm. A tuna Allah sai a yi haƙuri. Mm. To kamar yadda muka ce za mu tattauna da wani likita da ya shafi harkar lafiyar kwakwalwa wanda har nake cewa ke bahaushe sai ce likitan mahaukata. To abin ya haɗa masu hankali tun da za ka ce ne a duba. <laughs> To salamu alaikum dakta. Assalamu rahmatullahi barakatu. Barka da shigowa. Mm. Yawwa to. To da fatan mun iso wurin Dr. Mustapha Gudaji. Eh, alhamdulillah ina jin ku. To to barka da ya asibitin koyarwa na Malam Aminu. alhamdulillah alhamdulillah komai yana tafiya yadda ya kamata to masha Allah to ka ji dai tattauna da muka yi muka ce gara mu zakulo ka ko minti uku ne kai mana magana mu ji wannan fushi da ake magana a kai na fushi da yanda za mu ci ran shi ya ɓaci muke yi kowa da yanda yake ran shi ya ɓaci wani kuma ma zaka ga fushin bai wani yin shi na zo a gani wani kuma sai ka ga ya ya kiɗi ga kowa gaba ɗaya ran shi ya ɓaci wannan abu yana da nasaba da kwakwalwa eh, eh. lafiyar kwakwalwa ko rashin ta Eh to wannan gaskiya ne in muka duba ta bangaren likitanci na lafiyar kwakwalwa ya mm. iya kasa kamar kashi uku mm-hmm. akwai bangaren da muke cewa biological abin da ya shafi shi mutum kansa mm-hmm. akwai na psychological wanda yake na ɗabi'un mutum mm. da kuma social shine wanda muke agnaji kamar da zancen hirinku mm. ana zancen eh, tarbiyya da iyaye da abubuwan da ake ce pro social institution kamar malamai hukuma da wajen eh, eh, wajen kula da harkar mutane hmm. inda ba za a samu har fushin ya kai wani matsala ba. Hmm. Shi haka da kina biological community wanda suka samu rauni a kansu hmm. ko kuma wasu masu wata irin cutar kamar ko wanda ake zancen shuga din nan diabetes idan shuga ya kasa shi ma nan eh, shi saboda wani shugan da ya kasa za a iya samun bangaren fushi ko bangaren yunwa. Mm. irin wannan da kuma abin da ake cewa kamar farfadiya mm. in ma ba a lokacin ba ne ba haka ne ita kanta cutar takan kawo yawan kushi. Mm. to sai aka ɗauki wannan kuma da ishu na shaye-shaye wasu abubuwan sha na maye su ma sukan kawo wannan yawan kushi da yawan hasala eh nan da na a hasala fa haka zo kuma wajen psychological din da ake zance shine wanda ya ga wasu Allah ya halitta wanda ya ga su masu ta ne mm. haka nan kowa san su zuciya su a sama sama take mm. da abu da ya tashi za a ce in wani yana gudu an shi fara mm. ko mace ko namiji wasu ma za ga irin wannan population eh, irin wannan mutanen sukan yawan zuwa eh, wajen shari'a saboda yawan fushin yawan hasala yawan faɗa da mutane. Kuma ka ɗauki social shine kamar abubuwan da muke ciki yawanci a afirka ya mm. ga cunkoso canjin yanayi mm. ko ina eh, ya gurɓace eh, kan titi mm. eh, kana tafa kana tsaki wani dan gosu ne wani kaɗan ko kuma wani ba zai tsaya wani ba kana ganin wani zai tsallaka ka to a guje da abin da bature yake cewa aggressive driving wani ya zo da gudu ya wuce ka sai ya yi zagi wai ba ka sauri <laughs> ko a danna hon ka ce din nan eh, ta ki tafi eh, <laughs> eh. <laughs> kuma ana ga ana ba da magunguna ana ba da treatment kamar behavioral mm. inda za a koya mutum fushin nan ya yi ƙasa. Yau, da zan ce to ina da fushin za a iya magance shi? Na'am. Da ma ce maka in da fushin za a iya magance shi a asibiti? A sosai ma mm. idan na cuta ne wanda akwai matsala ana ba da magunguna eh. kamar su ma waɗanda suke yawan faɗa a shirin alshama ana mm. iya sa su magani ko a ce ma za a kai mutum wani correctional mm. ko a kai prison a duk magani ne duk magani ne sannan eh. da ce duka nan da ake na manan guri yi fushi da yawa ka tafi ko kuma kai ka ji haushin mm. ka ba da haƙuri ko da kai aka yi wa ka ba da hakuri kai ma za ka ji sauki za ka ji sauki wanda ya taso ba shi ma zai ji sauki to kenan kenan in aka ban haushi na ɗauki gaba eh. saboda mun yi faɗa na ɗauki gaba ta har abada kenan kenan kullun na tuna na fi kowa bakin ciki kenan to duk kullun dama bakin ciki ne kan bakin ciki ta wani gabar har ta abada ake wasu ba a shiryawa kenan ta abada yana ta damun shi sai kuma ka ji ana haka sai a ce ta Allah ta kasance wancan yaron su ko wani abu ya faru kuma shi kenan gabar ta kare da fashin eh. an yi ba a yi ba to kamar wa'anda in sun yi fada ai ci ba zai ba mu ba <laughs> wa'anda kamar in sun yi fada malam guda ji za mu sake dawowa mu ne ka wani makon Allah ya so za mu dasa daga inda muka tsaya eh. mun gode kwarai lokaci ba zai bar mu ba kai sukan dole mu sallama saboda haka sai a rage fushi a rage kin mm. magana a rage in na fushi da safina ya kenan ake kaji an samu mm. matsala a yau gobe mm. <laughs> ai lalle kam <laughs> safina yanzu kan a madadin safina ta so dangi sai kuma daniel brown da shine ba da umarnin shirin da injiniyan mu na yau mr dan ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da sa mu zama lafiya Matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe murya